yajin aikin nan yajin aiki ne an riga an fara sai sanda gwamnati ta ji wannan kiraye tunda yaren da take ji kenan sai yadda hali menene comrade nasir kabir kenan sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ulc lokacin da ya ziyarci ofishin mu dazu inda yake mana karin bayani akan yajin aikin da kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa wato pengason ta fara a yau comrade nasir kabir ya yi bayanin dalilin wannan yajin aiki makasudin shine akwai kamfanonin nan da suke ta almundahana suna kuma wato cin zalin wato ma'aikatan nan ake wahal da su ake ta koransu gwamnatin tarayya tana sane da abubuwan da kamfanonin nan suke ta yi kamfanonin da suke kula da man nan suna ta koran ma'aikata gwamnatin da ta ce ta yi alkawarin za ta ba wa ma'aikatan najeriya ayyuka sama da miliyan uku sai ga shi a yanzu an kori sama da kusan miliyan hudu a najeriya yau a ce an kori wannan gobe an kori wannan gwamnati mun sha rubuta mata gwamnatin nan tana sane da duk abin da ke faruwa amma bata iya amfani da shi ministan kwadar wannan ta dakatar da mutanen daga abubuwan da suke ba to don haka muka ga mafi ala mafi alkhairi shine su sauran da suka rage suka yi taro suka nuna mana cewa abin da ya dace a janye ma'ayyukan da ake ma wayannan kamfanoni da ita gwamnatin tun da guri ne na kuɗa gurin da gwamnatin take samun kuɗaɗen shiganta kaga idan ta ga haka to dolanta za ta ji yaran da take ji shine wannan yajin aiki Ƙungiyar 'yan kasuwar mai ta ƙasa wato Ipman ta ce ba ta ji daɗin shiga wannan yajin aiki ba. kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa alhaji abubakar mai gandi ke bayyana mana so Allah suwa Allah suwa annabi su jinginar da wannan yajin aiki domin gaskiya wannan yajin aiki zai takura al'umma da dama tun da dama mai din gashi yanzu babu shi isasshe sannan kuma a ce a ji yajin aiki kaga aiki nan abin bai yi ba eh to duk bukatun da ke gare su ai ba sai sun je yajin aiki ba Domin idan suka je yajin aiki mu sun kuntata tamuna, saboda idan ka duba yawancin gidajen mu suna nan babu mai ba a sayar da mai a cikin gidajen mai din. Sa'annan kuma muna biyan ma'aikata albashi ne. Sa'annan can ma inda suke aiki akwai ma'aikatan mu a wuri su ma muna biyan su albashi. To ko gwamnatin Najeriya za ta ci akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa Gambo Manzo wani mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari. Insha Allah wannan yajin aikin za a kawo ƙarshen sa. Tunda ai abin da suke ba da gwamnati bane. Su gwamnati a matsayin na mai lura da al'amuran yau da kullum na kasa gaba ɗaya za su ɗau mataki cikin gaggawa ganin cewa sun janye wannan yajin aiki din cikin yardan Allah. Ya zuwa yanzu wani matakai kuke ɗauka? Eh yanzu shi ƙaramin minista na harkokin man fetur magana tana jansa kuma yanzu haka magana da nake da kai yana cikin mitin da wakilan Tangasa. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.